نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 18 ga watan rabiul akhir shekara ta 1434 alhijiri wanda ya zo daidai da 29 ga watan januwari watan daya shekara ta 2013 miladi gashi Allah ya sake dawo da mu kan karatunmu na muwaffau imam malik wanda muke gabatarwa a masallacin masjidu abdullahi ibn Abbas wanda ke mabera sokoto idan ba manta ba mun gama kitabu tsahara satin da ya gabata har mun shiga kitabu salati a kitabu salati mun fara babi na farko a cikin kitabu salati babu ma ja'a fi nida'i lis salati mun yi hadisin farko wanda ke ba mu tarihin ko wanda ke khabarta muna yadda kiran sallah ya samu asali wanda shine hadisin Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbih na cewa da ya mafarki ya zo ya ga mun sallah sallah mun Allah ya ce wahayi ya riga ka ko ba haka ba to yanzu za mu biyo baya ko ko za mu bibi hukunci hukuncin da sun karatu da kiran sallah hadisi na gaba na cewa mai kiran sallah idan ya kiran sallah ya kamata a bi shi duk abin da ya faɗa ka faɗa gashi nan وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وانا حديث أبو سعيد الخدري توشي وانا رواية كما رواية إتكن تتاكي ما wanda Muawiya معاوية رضي الله عنه ya rawaito haka na سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ga hadisin muawiya shi za mu kara samun tafsir cikakke mu ji da aka cewa muawiya yana bisa mimbari sai mai kiran sallah ya kiran sallah kun sarar juma'a sai lima ya hau mimbari sannan mai kiran sallah ya kiran sallah mai kiran sallah ya kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar muawiya ya ce haka nan kowa na ji yana bisa mimbari ya kai ashadu an la ilaha ya ce haka nan ashadu anna muhammadar rasul kamar da kuka san kiran sallah ya ce haka nan hayya ala salati hayya ala sala hayya ala falati hayya ala kila fahimta duk wanda yace har karshen sallah sai daga kai yace kun ga nace eh bulalle mun ji kun kun ji nace mun ji sai yace manzo sallah sallah yace idza sami'tumun nida faqulu mithla mithla ma kila saboda haka a wajen karba mai kiran sallah akwai riwaya biyu Ruwaya Abu Sa'id al-Khudri wannan da ruwaya Muawiya wannan dukkan sun tafi kan cewa da mai kiran sallah ya ce haka kika cewa hadda wurin hayya ala salati hadda wurin hayya ala salati sannan sai muka samu wani hadisi shi ma ingantacce ruwaya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu shi ma ta rawaito Muslim ya rawaito ita ta wannan riwayar Muslim ce ya rawaito cewa idan mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar fa qulu Allahu akbar Allahu akbar وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقول أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقول أشهد أن محمد رسول الله تريم تريم هاي وإذا قال حي على الصلاة فقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح فقول لا حول ولا قوة إلا بالله شيكو هكا شيء to sai muka samu samu ruwaya biyu kuma dukkan su tare aka taya da su kuma dukkan suna aiki saboda haka wata rana ka ce haka wata rana ka ce haka wata rana duk abin da ya ce ka ce har karshe wata rana kuma an ka zo bambanci an ka zo hayya ala salat da hayya ala falahi madadin su sai ka ce la hawla la quwwata illa billah kun gane wannan idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin kun gane wannan tambaya dole na biya mu'adhdhin duk abin da ya ce wa in ko istihbara saboda ni ba wai madan ce asuba ko saboda ni in ka ce kila ma wanda ya ce wujuban nan kurkusa zai yi ka saboda saboda umurni ya ji annabi ya basu kaga inda ka ce wujuban da nan da ki sai kai saurin kawo cewa ai annabi cewa wai fa qulu umurni ya bai ku ce ni da ya kulul mu'adhin ko kila shi ke saurin hanzari sai ka ji kana da wajibi ko to haka ne lallai za a iya cewa wajibi na in babu kara'i ko ko za a cewa wajibi na in babu abinda suka nuna cewa ba wajibi na ma'ana umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tuho umurni ko wajibi na a shi sai an samu wasu hadisai ko wasu hujjoji ko wasu abubuwa sun ka ƙara fassara mana cewa ba wajibi bane ko ba haka ba to dama karatun karatun Qur'ani ko ka ce ka katun qur'ani da hadisi gaba daya duk ana ta sha kan ne kan fassarar magabata ko kan fassarar malamin farko alaman hadis salafin umma ko ba haka ba mu dai ga hadisi ko ga aya wani sai in ka bi sai ka sai ka gangara da yawa ko ba haka ba amma in ka bi magabata su za su fassara ma abinda wujuban na ko ba wujuban ba kila fahimta hadisin kila bai zama da lokacin da ce ku dibo a cikin ga masu irin nufa ita kila za su ɗigo shafi na ɗari da tamanin da takwas wanda ba irin ta ba a ɗigo dai kitabul jumu'at ba kaɗan ba da yawa kitabul jumu'at in ka ɗigo kitabul jumu'at ba da yawa ba in ka kai ka diba kitabul nan da shi yau bai sa nambobin hadisi daga farko har ƙarshe shafi yawa ga wani bugu ba da haka ne muke tabul juma'ati za mu ga fi gusul juma'ati ko ya babu na farko ko to in ka gama shi sai ka komo babu ma ja a fil insati yawmal juma'ati wal imamu ya hafu an shi. to ya gan shi ba hadisin farko ba hadisi na cikin wannan babi an gane wa haddathani an malikin an ibn shahabin an sa'labata ibn abi malikin al-qurazi annahu akhbarahu annahum kanu fi zamani umar ibn al-khattab an ga hadisin ba duk ka su zamu ba hujja da zamu ta su waɗannan kanu suwa su sahabbai da tabi'awan da azamanin nan sun kasance fi zamani Umar ibn al-Khattab a zamanin Umar ibn al-Khattab yusalluna yawmal jumu'ati suna sallah ran juma'a ko suna tafiya ma'ana masallacin juma'a don su yi sallah ko kuma yusalluna yawmal jumu'ati in suka zo masallacin juma'a suna nafilfili a wurin a ci gaba nafilfili hatta ya karuja hatta ya karuja Umar ashi sarkin musulmi kuma liman haya in ka zo masallaci sai ka ina da kiri ko kai ta duk abin za kai na zikiri ko kafin alkurani ko na abu hali mai fito ko idan ya fito fa idza kharaja umar idan umar bin khattab ya fito wajalasa ala al-minbar yazzana bisa minbari wa azana al-mu'azzinuna masu kiran sallah suka tashi ana za a yi kiran sallah kila fahimta da ko amirul mu'minin bisa minbari ga ladan zai tashi ya kira sallah ko qala ta'ala ta'ala mai yace jalatna na tahaddath to duk labarin da kake lokacin sallah kai ila an fahimta ana ana kiran sallah to in zaka ce mutum dan gurgusa ko dan kara gaba ko dan jaye shi, ko ko kami takalmin can kusa to duk lokacin da ana kiran sallah na tahaddasu. ila fahimta fa idza sakata al da an gama kiran sallah wa qama umaru ya khatubu umar ya tashi yana ya fara kuduba an satana sai mu shigo ko an sai mu shigo kila an fahimta wannan hadisi ban sani ba ko kun gano fikihun da shi malamai sun ka kawo hujja sun ka ce to ko da dai babu hadisin da manzon Allah sai ce ku yi dole ko kak ku yi dole ko ba haka ba amma aikin sahaba ya nuna muna bin ladan ba wajibi ban istihbaban dun gashi a zamanin Umar bin Khattabi sahabbai da tabi'awa lokacin Umar bin Khattabi gashi bin a bisa minbari ana kiran sallah amma kowa na iya magana amma da ya miƙe sai kowa ya shiru wannan shine fatawa shine fatawar da Imam Malik ya ba su a dogaro ga hadisi in mun ka kai zamu kama shi zamu kare Shi shine fatawar da Imam Shafi ya ba su a hadisin da shi ma ya dogara kuma ya bi layi a layin malik imam malik ya je kawan ga hadisi ya ce ga su magabata sun kasance suna magana ana kiran sallah yana nuna mana kenan ba wajibi na ba karɓa mai kiran sallah ina fata mu gane wannan har yanzu lokacin da'ima su ba ta yanzu saudi kan wannan sun kafin da fatawar cewa ijabatul mu'azzini ba wajiban na ba kila gane istihbaban to kila in muka zo karatu na biyu za mu iya ƙara bayani game da shi yace ya khadu wa ansatna falam min na ahadun kaji ba to sai mu ci gaba mu koma inda muke ala kulli halin ijabatu mu'adhdhini mustahabbi mun gane wannan tambaya ta biyu shin ga ina a karba maladan cewa yayi fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin mu'adhdhin ya fasara mu'adhdhin ladan ko shin ga mai ga kiran sallah ko ga iqama tunda ai bin ladan nan ko ba haka ba ba fa qulu mithlu ma yaqulu fil adhan ba mu'azzin an ka sha karba ma in yana iqama mu'azzinuna in yana kiran sallah mu'azzinuna to ina akai to sai ku samu amsa an عن maula عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس ma'at nida'i was-sakt al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi la tahammu da shadda ga wani wisna ce illa an yastahimu an gane la tahammu amma ga shadda yayi walau ya'lamuna ma fi tahajiri la tabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fi al-atamati was-subhi la atawhuma walau habawa hayya mukallan sallallahu alaihi imam malik ya hidda hadisi daga sumai fika ne maula abi bakar ibn abdurrahman barare ko jimajin abubakar ibn abdurrahman ka kuma ce wannan abubakar ibn abdurrahman ibn al ibn hisham al-mahzumi ahadu al-fuqaha sab'a ɗaya daga cikin manyan manyan malaman madina guda bakwai abubakar ibn abdurrahman sananne na shi yasa duk ɗalibin ilimi duk faƙihi da an ce mai abubakar ibn abdurrahman ya san shi kama a ce ma urwatu ko a ce ma kasimu ko ba haka duk kasan su suna cikin fuqaha usaba wanda ba taba ijma'i kan abu ba za zaka samu yawan duniya sun ijma'i kai ne muwafaka aka samu to sumayyu din bararin bawan sa ne kuma ne imam malik ne kuma dimajin abubakar ibn abdurrahman ana bi salih samman shi ma wannan fika ne duka daga suna cikin in banda sumai suna cikin rijalul bukhari an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu qala abu hurairah yace eh anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law ya'lamu an-nas da mutane sun san ma fin nida'i da ke cikin kiran sallah na falala da garabasa eh dalada lada wasaffil awwali sun san da falala da garabasa da dalada sahun farko ko ba haka ba sahun farko ga maza khairu sufufin rijali awwaluha wa sharru sufufin rijali akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharru sufufin nisa'i awwaluha wa sattil awwali ga maza kenan sun lam yajibu sana suka tabbatar da ba samun sahun harkon illa an in sun yi ƙuri'a ko illa alai sai in sun yi halwi da sihamu as-sihamu kibiya sai an yi kare jini biri jini da buge-buge da titiki tiki sana abari ka zauna wurin to lasta hamu sai sun yi haka nan lasta hamu kila fahimta saboda falala mu koma baya law ya'lamu nasu ma fi nida'i was-saff al-awwali thumma lam yajidu alayhi wani thumma lam yajidu illa yastahimu alayhi alayhi damir alayhi wani duk an ka faɗi sabbil awwali wan nida'i yace biya kwadi ko amma da wajen mai dalili sai yace alaihi wani ya kamihi sabbil awwali an nida'i ko sabbil awwali to mista sabbil awwali ko dunni kila sai bai na hawa ce ko akhirul mazkuri ko in ka ce haka ka ma maliki fikihu bi ma malik ya kawo shi kan falalar kiran Allah kan falalar babu abin da kawo shi sosai ne ko <laughs> lalle mai arabiya na ce a karau maskulin ko ba haka ba to ko ka ce haka amma kuma an ka saba ma na hau don fito ya yi daɗi mai zallaji ba ko ko ba haka ba bin shari'a ta fito bai zallaji ala kulli halin dama usulubin larabci idan an ka kawo biyu ga ka'ida an ka kawo biyu to in za a mai da damiri ta ifradin damiri ake wannan ka'ida ta sananna ga malaman luga kila an fahimta sananna ga malaman luga da duk an ka kawo biyu to sannan za ka koma faɗi ka kawo ba ka koma maimaita su kuma za ka kawo damirin da ka kawo cikinsu in ka ga dama ka kawo damirin farko in ka ga dama ka da biyar na biyu aya ta zo mun da shi hadisai da sun zo mun da shi hadisin huzaifa ya ambata inna allaha wa rasulahu eh ba shi ba wannan hadisin ci da cikin ayatul zahab wal fidda ku tuno hadisin عن حذيفة ولن كان حديثا قبل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها في صحافها بيت في صحافهما فإنها لكم في الدنيا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة kar ku ci in ka diba hadisin wanda yake haka yake fi sihatiha sannan kuma ya sake cewa qur'ani yace innal ladina yaknizuna adh-dhahaba daya wal fiddata biyu sai ce wala yunfiquna ha bai ce wala yunfiquna huma ba kuma huma biyu na law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه بيتي عليه ما با والله ورسوله أحق أن يرضوه بيتي أن يرضوه ما با استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بيتي إذا دعواكم با في أنغاني ونن أسلوب عربي خالص أنغاني ونن قائد العربشيتا kuma a lokacin da duk an ka kawo haka hukuncin su guda a larabci hidin nan damirin gudan nan ya ɗauki biyu kila fahimta hukunci abinda aka so an faɗi hukuncin su guda inda Allah da manzo an ka faɗi to ba a bambanta Allah da manzo ga nan istajibu lillahi wa lir rasul gudana da hadisi da aya guda ta ko ba haka ba da qur'ani da hadisi gudana ko ba haka ba malaman nuna suna cewa a gabatar da akarar mazkuri malaman balaga suna cewa a gabatar da akawa malaman shari'a sun ce duka kila fata mun gane saboda haka duka za mu ɗauka kila fahimta wallahu wa rasulu a haƙƙo an yurduhu duka gaba ɗaya duk umarnin Allah da umarnin manzo gudana ko ba haka ba Allah bai sa'a manzo ko ba haka ba manzo bai sa'a Allah man yuti'i rasula faqad ata'a Allah kila fahimta to ala kulli halin shi sa Imam Malik ya sun daga ka'ida da ka'idar lalle ta tafi kan cewa a ka'akhirul mazkuri da ya kawo shi wannan da bai kawo shi muhallu ba ko ba haka ba to ya san da ka'idar idan damirin aka faɗi biyu sannan aka kawo aka yi ifradu damiri yana ɗaukar biyu kai ba ma waɗanga ba kai Allah ma na amfani da hakan hannun Allah na wana babban magana na wana biyu ko yake fakan ko to amma yana kawo ifradi tabarakal ladhi bi yadihi mulku saboda guda na ɗaukar biyu ko ba haka ba eh eh wa qalat al yahud yadullahi maghlula ko ba haka ba karshen da mai sabu surat ya ce ni bal yadahu na saboda haka in abu biyu na ana iya kawo lamirin biyu ana iya kawo gudan don gudan na ɗaukar biyu kila fahimta amma in guda ɗaya na bai da biyu ba a kawo biyu kila fahimta in guda na bai da ba a kawo biyu ala kullu halin dai ifradi na ɗaukar tasniya kila fahimci wannan saboda haka law alamun nasu ma nida'i da mutane sun san abin da a cikin kiran sallah wa sattil awwali da safin farko sun malaya yajidu sannan ba su samu illa an yastahimu alai sai sun yi ƙuri'a a kan su lattahamu sai sun yi ƙuri'a ko mun gane wannan wala ya'lamuna da mutane sun san ma fi abin abinda Allah da sammako da wuri sallah da wuri tahjir sallah da wuri in ka fassara shi lugatan sai ka ce azhar an ka ambata duk na aka samu tahjiri ga azhar kai in ka fassara shi shar'an ko ka ce umum sai ka ce at-tahjiru ma'anahu at-tafsiru sammako sai kunshi ko wace sallah amma kuma ko da tahjiri ka fashi haka nan ka ce azhar sai ka ce to alhamdulillah yanzu mun samu hadisin azhar ana son a gaggauta ta ko ba haka ba sai ka ce to sannan sai ka ce lasta ba ku ilahi ko sai ce walau ya alamuna ma fil atamati da sun san abin da a cikin sallar isha'i wasu bai sun san abin da a cikin sallar su subahin la huma walau habawa da sun zo masallolin cikin jam'i ko da dare rahe habawan daga dugaduganka guwayyunka da hannuwanka suna ga ƙasa kana rirahawa tahiya haka nan duke ko ba haka ba nan kaga mun samu sallah uku kenan sai ka ce tahajiri mun samu sallah azhar ta mati wasu subuhi mun samu sallar subahin mun samu sallar isha'i ko sannan muna da al'asar man fata hu salatul asr fa ka annama ukira mal ahluhu wa maluhu ko ba haka ba eh sannan muna sallar subahi ko ba haka ba to duka haka sai a ce an hada salloli amma kun in kace tahajiri san kuka kowace sallah sai ka karabe kowace sallah kila an fahimta sai zan ka takaita ta mata dan da saboda an ka ambata nan sai ka takaita su ba ga samako ba sai ka takaita su ga sallah cikin jami'i ina fata mun gane wannan malamai boko hadisi ya taho akan cewa ba a kira sallar isha ya atama karaha ne a kira sallar isha ya al'atamatu amma gashi annabi ya faɗi kuma haka da kai ne ko ba haka ba sai suka yi tawili kala biyu amma yanzu ashe wancan hani da yayi ba karahatu taharimi na ba karahatu tanzihi tanzihi ko ba haka ba sunanta na kwahai wanda an ka so a ce mata isha'i ba a ce mata atama ba sai mu ɗauki haka nan ko kuma mu ce a'a abin da yasa aka batta atama din saboda ka a kira isha'i don an ka kira isha'i magariba na shiga ko ba haka ba galuga magariba na shiga don ana cewa isha'aini ana cewa zuhuraini ko ba haka ba to don ana son kuma hukunci ya takaito ga isha'i dai to bari a kira ta da sunan da magariba ba ta shiga ina fata mun gane wannan wannan dai hadisi ingantacce hadisi na gaba وحدثني عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه شيما حديث إن غاية في الصحة daga Imam Malik daga Ala'u ibn Abdurrahman ibn Yaqub in ba ku manta ba ko jiya jiya cikin bulugul maram mun karanci wanga isnadi ko muka ce warawa warawa malikun fil muwatta'i an al-ala'i an an al-ala'i ibn an abihi an jaddihi kana yattajiru fi malin li usmana can ga kiradi yawwa yana kasuwanci ga dukiya eh, usman bin affana eh shi na hadisin dai wanda ka sani karatu ba ya canzawa daga ala'u daga abdurrahman daga eh, ala'u dan abdurrahman dan Yaqub daga babansa wane ne abdurrahman dan Yaqub kilahuma qatun an gane wa ishaqa kuma daga ishaqa daga baba ne kuma daga ishaq ibn abdullahi duka ya roto ga mutum biyu kenan ko ya roto ga baba ne abdurrahman ibn yaqub an gane sannan ya roto ga kuma ɗayan malamin sa ishaqa ibn abdullahi ibn talha ibn talha kila kun tuno da abdullahi ibn talha wannan da aka suka sadu da matar bayan ɗanta ummu sulaimin bayan ɗanta Allah mai cika ko tawa mai gidan dabara ya saru da ita manzo sallallahu alaihi wasallam barakallahu fi lailatikuma to sai an kahi abdullahi shi wanga to ɗanai haka ina jin karatun ya to an gano kenan do a san wai dan girma na dan daraja na addu'an manzo Allah ka da shi eh to daga rai annahuma su biyu din haka da abdurrahman akhabarahu sun ba shi ala ulabari annahuma cewa su sami'a abu hurairata sun ji abu huraira ya kuli yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza thuwiba bis salati fala ta'tuha wa antum tas'auna wa tuha wa alaikum as-sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu fa inna ahadakum fi salatin ma kana amidu ila salati wani hadisi ingantacce kusan sab'a ko mu ce bukhari da muslim da su abu dawud da sun rawaito shi kuma bi alfaz mukhtalifa amma duk ma'anar gudata wani wuri a ce idza suwiba bis salati kaman nan wani wuri a ce idza uqimatu salatu wani wuri idza sami'tumul iqamata duk dai gudana ko idan an ka daidaita sahu aka yi iqama idan aka miƙe sahu kalimar da malamin yan uwan ita anan idza suwiba bis salati idan an ka yi iqama taswibu iqama mista aka ce mata tsawibu daga saba na ya tsubu dawowa ko ba haka ba an yi kiran sallah ɗazu yanzu an dawo a sake wani abu a sake wani kiran sallah shi a ce taswibu ana cewa kuma taswibu sakamako ko ba haka ba ka karanta ƙarshen suratul mutafifina, hal suwibal kufaru ma kanu faru ko ba haka ba tsawibar sakamako amma na ma'ana ce iza za zaka fassara idza suwiba bis salati idan ka tsaya da sallah kaji ana Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ikama kenan kana gidanka fala atuha kar ku zo masallat wa antum tas'auna kuna liƙawa da gudu as anan aljarmi bi shidda kari ka shi ka shi kwancin kwana ka ruga da gudu kana huka shi na mun sallah sallah ya hana ko yace zadaka Allah wa wala ta'du ko wala ta'ud ko ba haka ba in kaka koma wato ko kaka yi gudu to gudu an ka hana kenan kuma in kalimar ta haito kalimar sa'ayu kuma kaji ana yabo ne ba gudu ba shi ko hanzari dun ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ko ba haka ba shi wancan fas'au ba an shekara gudu ba ko ba haka ba duk abinda da haka ka aje kai hanzari ko ba haka ba ehe to kalimar sa'ayu amma anan gudu to an hana ai gudu wa antum tas'auna kakku zo mata alhali kuna gudu wa tuha wa alaikum as sakinat ku zo mata alhali Kawai ci ya lullube ku wa alaikum as Kawai ci cikin natsuwa da kawai ci da kwanci hankali ba a gudu Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ka wani abu da malaman za ka ma mazai eh koda kakkai gudu koda akwai dalilin gudun dumi a dalilin gudun kaza ci sallah za ta kuce ma ko malam ya yi rukuyi ko ba haka ba sai ya ce fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimu a shi kada akwai akwai ma possibility wani abu zai kuce ma ko to ko da wani abu zai kuce ma kakka yi gudu ka ta hankali fa ma adraktum abinda kun kariska fa sallu sai ku sallatai tare da liban wa ma fatakum abinda ya kuce muku kuma fa atimu sai ku cika kila an fahimci wannan wannan shi ya kara muna muna can wanda ya riske raka'a guda ya da limami faqad adraka salatu ko faman adraka raka'ata ma al-imami faqad adraka sajadata kaga wanda ka cewa ba a cikawa to sai mu an bashi wanga hadisi ai sai an cika don annabi ce ai fama adrakatum fasallu wa ma fatakum ehe kaga don ka samu raka'a guda tare da liman karshe ta karshe ba a cewa ka sallame ya sallame ka sallame yi ina fata mun gane wannan fama adraktum fasallu wa ma fatakum mu, duk riwayoyi gaba ɗaya ko ko a galibiyarsu ko ko mafi inganci haka sun ka zo fama fatakum fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu kila gane idan sallah ka zo ka samu sallah aka yi sallah ta da limam me za a yi sai a ce itimami za ka yi kila fahimta itimami kila sai ka ce akwai ruwaya da ka ce ƙaba don akwai fama adraktum fasallu wa ma fatakum faƙadu ko akwai ta duk da dai tana da ɗan rauni tana da rauni shi ba ɗauke ta ba saboda duk ruwawi gaba ɗaya ruwaye ga dai muna da muwaɗa malik gashi nan ko muwaɗa imam malik fa'atin bukhari fa'atin muslim fa'atin abu dawuda fa'atin tirmizi ibnu mada fa akimu duk gaba da ina jin mai al-baihaqi ta ya kawo faqadu kila gani ya kace ta hanyar hadisi riwayat faqadu da fa'atimu in kana son ka zanna lahiya sai ka duk dai kila gani sai ka ce da atimu da faqadu fassara su guda in ko kace a a fa'atimu daban faqadu daban to hadisin ya kaura ko ba haka ba in ko ya kaura to sai a ce idan hadisi ya samu hadisi sun kaura mun san matakin da muka biya ko na farko sai an dibi wanda ya inganci to riwaya saba gaba da fa mu kila an gane riwaya bai haki ko da ingantatta ta ko da ba a zungure ta ba ko ba haka ba bale an zungure ta ko da ba a zungure ta ba to dai an hita yawa saboda haka in kace sun saba sai a ce ma to babu qada'u ittimani akai ina fata mu gane wannan in ko kacce a ba ku saba ba to sai mu ce to alhamdulillah welcome sai mu ce fa mu ita an ruwaya ingantatta tabbatatta faqadu riwaya ta ta hanyar su tana da rauni amma tunda an samu ruwaya ingantatta ta fassara ta sai mu yi aiki da ita kila an fahimta sai mu to mu ce ma to mi aqada'u mi ya itimamu sai mu ce ma da qada'u da itimamu duk dai gami lugatan wa shar'an lugatan wa shar'an qada'u ma'ana ce ka ba da abin da abisa kanka ka yi bada cikakka da farkon ta harkarshen ƙarshen ta ba ranko ba kidan fahimci wannan abin da yasa saboda kalimar mun saba da cewa ranko mu haka muka wasara ta shi yasa muka ɗauka cewa qada'u muka yi sai mu ce misali in isha'i ka shigo masallaci sai ka samu liman yayi raka'a biyu ya zauna ya ce ya sallame ya miƙe sai ka bi shi sai ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe kila fahimta sai a ce a sallame in an ka sallame sai ka ce to ka dayi akai ko ba haka ba kan wancan ruwayar ta bai haƙi mi aka dayi sai a ce za ka tashi ka karanta fatiha da sura bayyane ko ba haka ba ba shi ka dawo ba sai a ce ma'a'a fa'attimu annabi ya ce itimamu akai miya itimamu a karanta fatiha fatiha asirce shi ya itimamu in ka ce ai to riwayar faqadu tana nan sai mu ce kaddara ta inganta mu ce ta inganta ko jadalan sai mu ce qada'u ma'ana te ka biya abinda a bisa kanka don Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu kuma ana magana jimu'a kuma jimu'a ba a ramata ba qada'u kai ba ashe alqada'u al'ada'u sai ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi kada'u ramawa ka ce ko koyin cikin lokaci sannan sai ce fa'iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra kaga manasik ayyukan haji ba ramuwa ana rama aikin haji qadaytum manasikakum lokaci ne aka yi ne kila an gane ehe saboda haka sai aka ce qada'u duk inda ya to a cikin qur'ani da cikin hadisi ma'ana ce al'adabu ina fata mu gane wannan Allah ji kan Abubakar Aljazairi ba don ya mutu yayin da rai ne ya yi kokari ya hada hadisan ga guda biyu alqada'u da Fatimu, a cikin minhajul muslimu sace duk ya halatta ruwaya itimami ta zo ruwaya qada'i ta zo kila fahimta yace in ka ga dama kai itimamu shine ni tabi isha'i ka tashi sai ka karatu fatiha fatiha asirce ka bi ruwaya itimamu in ka ga dama kai qada'u saboda mi saboda hadisin fakadu sai ka tashi ishaita ko sai kai fatiha da sura jaharan ka ɗauki wancan ka ɗauki wancan ko haka abubakar al-jazairi ya ce amma ba ni ba malamai su suka mai san mai raddi kila fahimta suka ce qada'un nan da ya unwani wancan hadisi da'ifun dai kenan wa in sahha to yufassiruhu fa atimmu kalimar fa sai ta fassara shi kila fahimta duk in sun ka inganta gaba dai annabi bai bai magana biyu gudata in kuma sun ka kaura to dole mu ɗauki wanda ya arjabu ina fata kun gane in ba ku manta ba shekara biyu da sun kauce mun karatu hannu zana na hidda duk inda kalimar qada'u qada'u ta hito cikin bukhari da cikin musulmi ko muka hidda qada'u qada'u duk inda ta hito tana zuwa mi ada'u tana zuwa ada'u tana zuwa ada'u gane shi yasa ma a cikin fatawa ta ibnu taymiya aka tambayi aka ce shin idan sallah ta kucce mi tashi ya zan ranka ta shin qada'u zainiya ko adahu ko ba haka ba sai ce ai babu qada'u babu adahu kai ta kawai kila an fahimta yin ta ɗaya za ka yi Allah azama sallah ko ka yi kila kwana kai ka tashi ko da ka ta lokaci ya wuce ko ce ka yi niyyar sallah kawai a zuwa sai ka yi sallah ka babu adahu babu qada'u kila an fahimta saboda haka cikin kaza'u da cikin adawu ba hituwa yake ga lafazi ba ala kulli hal abin da kaso in ce fatwai malamai sun hirin jaye kan fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimu itimani akai kuma dukkanin malamai gaba daya na hadisi kan haka sun ka dogara kila an fahimta sai wasu daga ciki da suka yi kokari suka istinbadi istinbadin da suka yi kamar ya suka ce idan an ka ce itimamu bai wali azubillah suka ce bai ba saboda ni saboda kaddara idan na taho kai mai isha'i na bi ka ko ba haka ba ka yi karatu a sirce rakwayin karshe a sirce kun fatiha fatiha ni tashi kuma ni ma kaina ni itimamu ni fatiha fatiha na takalai hukka guda uku na ɗaya duk sallata ta zan asirce ko ba haka ba na biyu duk babu fatiha sorry afon kun dai gane ashe duk babu sura <laughs> ko ba haka ba duk ba sura ko sai suka ce ina isalina kuma daganganta haka ga sallah sai mun ka ce ab to ai ba ba matsala ba uku ne ce ko ɗaya kenan sannan ikacce itimamu sannan kuma mi na mai da na farko ƙarshe kila an fahimta sai aka ce to wannan inda hankali aka sawa da sai a ce haka law kana junubin ra'ayi la kana asfal khuffi aula a alal khuffi aula min almasjid min alahu ko ba haka ba inda hankali aka sawa to ba hankali aka sa ba biya akai ko ba haka ba to amma tun da hankali kun ka bari mu aje nassi mu yi da hankalin ma ko ba haka ba sai muka ce to in ka ce haka to ai kai ma in ka yi kaza ku. kacce ramawa akai sai mu ce ka akkasa sallah dun ka'idar sallah rako'i biyu na farko fatiha da sura rako'i biyu sura sura fatiha fatiha to yau kayi rako'i biyu na farko fatiha fatiha rako'i biyu na ƙarshe fatiha da sura ka akasa in kuma hankali aka amfani da shi yau na farko guda na farko biyu asirci kai yi su na biyu na ƙarshen ka bayyana kai yi su ka akasa in hankali aka biya kabbara harama tsakiya kai yi ta ko ba haka ba ana kabbara harama farko raka a farko to yau kayi kayi kabbara harama tsakiya kayi raka a biyu kayi kabbara harama sai ka cika biyu ba sani ba ko kun gane sannan kuma in ana amfani da hankali in ka ce na farkon can na farko guda biyu kan rama to kai tahiya da salati annabi da ni da ni sallama bayan raka'a ta bayan raka'o'i biyu zaman farko in ana akkasawa zaman ka na farko da ka fara yi in ma ka samu liman ko ba haka ba sannan can karshe ko kuma ka salimu ba da kai raka'a biyu da liman an ka sallam an ka zanna shi an na liman na karshe ko to sannan da an ka ta sai ka sake zama ko sai kai tahiya ko zaman farko na kamai sai karshe kila an fahimta in ana akasa lokacin da kai lima an kai fatiha fatiha ɗaya a sirci aka zanna aka yi tahiya ba kai salati ba ko ba haka ba dun akwai mai fatawar da cewa zaman farko ba a salati tahiya ɗaya aka yi ba kai salati ba ba kai isti'aza ba ba kai addu'o'i na ƙarshen sallah ba sai ka ɗauko ɗancan na farko kan mai da su ƙarshe sai kai salati kai addu'o'i na ƙarshe ba sai da ku kun gane to an ka ba da amsa waɗancan waɗanga na amsuwa kila an fahimta to kan haka ba mu da hankali in ka ce an amfani da hankali ga ibada to kowa zai kawo nashi kuma ba a shiri har abada saboda haka abinda an ma'ana shin mi annabi yace ce kaza yace ce sai mu bi shi ya ce mi fama adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu shikenan ina ganin mun gane wannan haka fiqh imam mali yake haka imam mali ya bada fatawa kafuce kuce ba marfiya ta ba haka imam mali ya bada fatawa kila an fahimta amma ku fahimta a mazhaban malikiya akwai fatwai malamai da yawa ciki waɗanda su karan sun zaba ma mazhabin imam malik ba imam malik ba shafi'iya na da wannan hanafiya na da wannan hambaliya na da wannan hatta da zahiriya akwai da suka saba wa malamin su kila fahimta to saboda haka ya imam malik dogaro kan wanga hadisi fa ma adraktum sallu wa ma fatakum fa atimmu kila fahimci wannan to masha Allah fa inna ahadakum domin ɗayan ku fi salati yana cikin sallah ma kana ya amidu ila salati matsawar sallah ya ta samma saboda haka in za kana masallaci kakkai gudu kana nan cikin sallah ba ka san ko mai sallah bai gudu to kakkai gudu وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري قال قال له تحب والبادية نعم قوم قال له أراك تحب الغنم والبادية تو تو تو للنسخة شيء إيه، للي هكني فإذا فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن الجن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم tambaya zai muku shin kiran sallah masallaci aka wa kiran sallah ko kuma sallah ko lokacin shiga sallah wani aka wa kiran sallah eh sallah aka wa kiran sallah lokaci aka wa kiran sallah wane ce sallah wane ce lokaci wane ce masallaci eh ko masal to amma da ya kara min ko masallata aka wa sallah kira lokaci aka kiran sallah lokaci to bari ku gani take kudin ya kamata mu yi amfani da take kudin ko ba haka ba lokaci aka kiran sallah ƙarhe sha biyu da rabi azar ta yi ta yi ko to amma misali sai ya zan mu sallah misali wana barbaku sai ya ce mu mun sa lokacin sallah mu karhe biyu to amma ka tabbata sha biyu ta yi to tun sai ka ce tunda lokaci ya shiga da Allah lana muna kiran sallah sai mu ta kwana har lokacin biyu da rabi mu har biyu mu yi sallah ana yi to ashe ba lokaci aka wasu karan sallah kira kun gano fiqhun amma kun yadda da wannan fiqhun a wai abin da ka tambaye ka in lokaci aka wa ya halatta a kiran sallah mu kuma mu kwancin mu har lokacin sallah tashi mu yi mu sallah in ka ce to lokaci aka wa ko to mi aka wa kiran sallah eh mutane aka wa kiran sallah to ga to alhamdulillah abin da san tambaye ku hadisan duka zamu cimma kuma sannan karshe sai imam malai ba da fatawa mi aka wa kiran sallah ko ba haka ba yawa to gashi nan wa haddathani yahya gashi nan mun ka jero wannan hadisi dai ingantacce na ta ah, Malik da Abdurrahman ibn Abdullah ibn Aziz Sa'sat al-Ansari tikate ansari mazinni an abihi daga babansa shine Abdullah ibn Aziz Sa'sa tabi'in annahu akhbarahu shi ya ba abdurrahman labari shi baban shi abdullahi ya ba ɗansa abdurrahman labari shi abdurrahman malami imam malik anna aba sa'id al-khudri yace abu sa'id al-khudri babban sahabin manzon Allah qala lahu wata rana yace mai inni inni araka ganam ya ce abdurrahman bin sa'asa abdullahi bin abi sa'asa na ganka kai Allah ya sama son kiyo kana son kiyo kana son kananan dabbobi kana son kiyo ka shiga daji zai ka ta kiyo inni araka tuhibbul ganama wal badiya na ganka Allah ya sama son son bisashe kuma son ka tafi kiyo daji kauye to dakata fa idza kunta fi ganamika in kana can cikin tumakinka daji kana kiyo au tika ko ƙauyenka can inda kake kai dai fa azanta bis salati haka yazo ga garwaya sai kai yi kiran sallah ga wata rafi yace fa azin bis salati idan kana can to in lokacin sallah kai kiran sallah an gane kai kiran sallah nan za ku ji kamshi kamshin wani abu farfa sautaka bin nida'i in ka zo kiran sallah ka daga sautinka kwarai mi ya kasan ya faɗa mai fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun eh haka yake wani aljani musulmi kenan ko aljani musulmi don shi dan gudu ya kai aljani babu wani aljani wanda je jin kara ko murya ko sautin mai kiran sallah wala insun babu wani mutum ko ko mu ce mutane jinsi ismul jinsi babu wani jinsin mutane da zai ji muryar ladan duk inda yake kai ba mutum da aljani ba wala shay'un babu wani abu sandarren abu ko dabba ko wani abu wanda sautin zai kai mai illa shahida lahu yawmal qiyama fati ya shaida cewa shi ladanin na musulmina dun ya je yana ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad ya shiga musulunci suna shi yasa wallahi ladanci babu kamata ba ladanci yawa ya hi limanci ko da ke gani liman kusa gara ya hi limanci lada kwarai da gaske to Allah ladan ladan liman na wata eh liman ya baka sallah ladan na ka samu a'a ya hika lada ko da liman na da lada ko ba haka ba amma <laughs> to amma yana daga cikin sunnar da aka gudu yana daga cikin sunnar da mutane ka gudu sai haga ana hargici in ka ji hargici masallaci sai ka limanci aka kokowa sai ka rasa dalili ka gane kenan kira har ka gabanin Allah ta ba ko ba haka ba kiya kiya kiya ka ji dai liman nan babu wanda masallacin da ka taba jan ka ji ana kulli an ce ladanci aka jaya ko ba haka ba ga wannan hadisi wanda ka shaida cewa kai dan aljanna kake wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kai akwai hadisi ingantacce ko hadisai da yawa ingantattu daga cikin su hadisi ya tabbata ingantacce idan ladan yayi shekara goma sha biyu yana kiran sallah jiki ne ya haramta ga wuta jiki ne ya haramta ga wuta da kila bale irin lada eh, ne masallacin ga shekara 20 ko lada ne masallacin ga shekara 20 kiran sallah kila tun azama masallacin ga shi ne ko Eh? kawala <laughs> eh manzo sallallahu ya ce al mu'azzinuna atwalu a'naqan yawm al lokacin da gumi zai no kowa ya nuce cikin ruwa cikin gumi nai kowa na hap hap hap hap ladan wuya ne ya kere kowa yana numfashi lahiya lau in ka fassara shi ma'anance in ka eh, eh, hissiyan lugance a tsawalu a anakan yawon kiyama in ka fasa shi ma'anar cika ya yi kowa mukami ranar alkiyama ko ba haka ba amma sai a ga kuma ga ka gano ga musiba ko ba nan da take Najeriya ba ko ba haka ba duk kasashe ko ina kattahi haka nan na ko ina kattahi kan ni kan rigimar limanci ba rigimar lalanci shi sa yana daga cikin abubuwan matsalolin da muke fama da su addinin Allah kowa yake ko ba haka ba <laughs> kuma wannan yana nuna muna falalar kiran sallah fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah qala abu sa'id shi abu sa'id al-khudri yace mi